أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara duk godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato yau ranar goma sha tara ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ranar kuma kenan take goma sha taran ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar in Allah tabaraka wa ta'ala su yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsir Qur'ani mai girma gurgudan abin da Allah ya so mu karanta gurgudan abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul rahman aya ta nawa za mu tashi yau malam aya ta talatin da biyar za mu tashi aya ta talatin da biyar a cikin ita wannan sura mai albarka wato suratul rahman sura ce dai wacce Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana muna ni'imomi waɗanda ya ma bani adam ana bayyana muna waɗannan ni'imomi ne domin mu yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya a kansu godiyar nan kuwa ba godiya kaɗai ta fatar baki ba godiya a aikace abinda Allah ya umurce mu ma'aikata mu aikata wanda ya umurce mu bari mu bari ko mu yi dan shi dan neman yarda shi wannan shine godiyar da ake nema a wajenmu an daidai safo ababe da dama waɗanda suke da bayyana mana waɗannan ni'imomi kuma har ina yau dai za kuma a ci gaba mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم in ba mu manta ba inda muka tsaya jiya mun tsaya ne daidai inna Allah tabaraka wa ta'ala yake labarta muna ko yake tahaddi ga jinsin mutane da aljanu yace ya ma'ashar aljinnu wal ins ya ko taron mutane da taron aljanu in sada'atum in kuna iyawa an san ko zo min aka fara samawati wal ardi ku fita ku bar ƙarƙashin wannan sama ku bar kan doron wannan ƙasar an fuzu to ku gudu mu gani ku bar gurin mu gani la fuzu na illa bi turdan ba za ku iya bari ba ba za ku iya fita daga nan ba sai inda wani ƙarfi da wani taimako daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ce muna eh, ko kuma ya ce musu in ciki kokarin fita din in ma sun yi kokarin fita daga wannan duniya ko daga wannan doron ƙasa zuwa wata duniya ta daban kamar yadda muka yi bayani jiya zuwa duniyar wata ko kuma yunkurin ma zuwa wata duniyar wacce ba ta watan ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yursalu alaikum ashwazin za a jefe ku da wani garwashi min nare na daga bakin wuta wani hasu da wata narkakkiyar dalama falatan tasira ba za ku samu agaji ba saboda haka ne kenan kake ga su ma kansu masu yunkurin zuwa duniyar wata ko zuwa duniyar jifita ko dai wasu daga cikin irin waɗannan duniyoyi suna cin karo da matsaloli kala-kala suna samun abubuwa na cikas da yawan gaske kafin ma a fara zuwa an yi asarar kuɗaɗe masu yawa an yi asarar mutane masu yawa kamar dai ne muka yi bayani jiya fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban to wace ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ne kuke kareta ya ko mutane Allah ya ce me fa idan شقت na Allah ta wata ala ya ce fa idan shaqqatis sama'u idan sama ta kece a lokacin da sama ta yage wato ranar tashin alkiyama kenan saman can da muke hange wacce aka ce ba za mu iya barin ƙarƙashinta ba sai inda wani agaji daga Allah idan Allah ya kai mu lokacin tashin alkiyama saman nan za ta kece za ta yage faƙar ya ta zamo jajawar kadduhan yadda ka san marmiyar fata irin fata nan da aka je mai ta gaban maduka kana ganin ta jajawar to haka ita waccan saman ita ma za ta ke ce wani guri Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shaqqatis sama'u fa hiya ma idhin wahiya ita waccan sama za ta yage za a kece ta a wannan rana mai rauni ce ba ta da ƙarfi wani gurin ya ce ya mata shakakkun sama wani gaman wani nazilin mala'ikatu tanzira. ran da saman can za ta kekece ta yayyage to mala'iku za ta safko ashe za ta yage ne domin saukarwar mala'iku Allah ka taimake mu a wani lokaci take yagewa Allah ya faɗe mana cikin bakara ya ce hal yanzuruna illa ay atihumullahu fi zulalin min al-gaman wala mala'ikatu wa quliyal amru ila Allah turja'ul umur wato lokacin da al'amar ta kai karshe lokacin tashin alkiyama kenan a wancan lokaci ne sama za ta yi jajawo yanda ka san jemammiyar bata daga nan sai ta yage can ma karshe ta anaɗe ta bi ayyi ala irabi kuma ba to wace ce daga cikin ni'imomi kuke karyatawa faɗe muku da aka yi za a yi tashin alkiyama har saman can za ta yage dan ku yi mata shiri ku yi ma wannan ranar shiri ne kuke karyatawa bai kamata ka karyata ba Allah ya ce mai fa yawma idhil la yusalu an zambi insun wala jan fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban na fa yawma idhil a wannan rana idan ta zo ran alkiyama kenan la yus'alu an zambihi ba za a tambaya ba dangane da zunubi in sunna mutum wala jan ko na aljani kowa ya san abin da ya aikata wannan rana ba sai an tambaya ba kowa za a ba shi littafin shi kuma kowa zai karanta abin da ya aikata ay la yas'alun ba a tambaye su a wannan lokaci yadda a waɗansu lokuta kuma ana tambayar a dai yinin tashi alkiyama kamar ce inna Allah tabaraka wa ta'ala fa askin hijri ko fa wa rabbika nas'alannahum ajma'in wallahi za mu tambaye su gobe kiyama gabaki ɗaya su da farko za a fara tambaya me kuka yi ne a duniya nan baki zai ta surutu kaza muka yi kaza muka yi amma akai suna ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya Allah mun hada kowa da kai gurin bauta ba kai muka bauta mu kai muka Allah kulla bakuna al yawma nakatum afwahin wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun sai kullu ba kuna daga nan sai hannaye da sauran gabbai ta faɗi abin da aka aikata da su wasu gabban kuma su kawo shaida an gane wannan ko to da cewa hannunka da kai taɓa taɓan da shi to shi ya faɗi abin da ka taɓa da shi shaida daga jikinka kafa kada kai tafiye-tafiyen da ita idan kada kai gane-ganen da shi to shi ya kawo shaida ya ce ya kalli kaza da ni ya kalli kaza da ni kuma ga abin ka rubuta tafi kai baka ka karanta a ce haka ba ta an tambaye ka ba la yus'alu an zambihi ba wanda ake tambaya dangane da zalibin shi in al'amari ya kai karshe in sun mutum ne wala jan ko aljani ne bi ayi ala rabbikuma tukaziban to wace ni'ima ce ta ubangiji sai kuke karyatawa wannan abin da aka faɗi muku yana tafi ku yi shiri lalle ku tuba daga zunubai tun yanzu lokacin za a yafe muku ko ko sai kun kai lokacin da ko tambayar kuma ba za a yi ba bare ma a ce a yafe a ce haka an tausaya muku an faɗe muku ku tuba daga zunubi tun yanzu yanzu ne aka tuba ake yafewa yanzu ne in mutum ya tuba ake gogewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat duk wanda yake da zunubi kaya kaya wanda yake da zunubi tan-tan na zunubi to ya maza ya tuba in ya tuba ya jaddada imani yi aiki na kwarai wannan zunubi da yake shi tan-tan, sai amma ya dace kuma lada tan-tan. ton yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana da canza mummuna ake sai ya koma kyakkyawa an ga to yanzu ne wannan lokaci amma har in aka tafi lahira to a can ba a tuba ba ma a san tuba ran nan kuma zunubin ba ma wani zai faɗi ba gaban ka ne za su faɗi maka kuma a ran nan ko tambayar kama ba za a yi ba Allah kyauta Allah ya ce bi yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam fa hmm. bi ai ala ربكما تكذبان نعم الله تبارك وتعالى يتي يقرف المجرمون بسيماهم a wannan rana za a gane miyagun bayi da alamominsu akwai wata alama wacce da an ganta an ga dan wuta a wannan rana subhanallah wa yuqal za a kakka masu bin nawasi a kama madigansu wal aqdam da kuma kafafuwan su haka za a kama su a tillata cikin wuta Allah ya kare mu daga shiga wuta yuqrafu za a gane su a ran nan da alamomin su ku ele daga cikin alamomin daga cikin alamomin da za a gane yan wuta gobe kiyama akwai tashi da bakar fuska bakar fuska domin Allah ya faɗi mana cikin Ali Imran yace yawma tabayyaru wujuhun wa tasawwadu wujuhun فأما الذين صودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ran alkiyama ين الجنة ذات تاشد فرفسك ين farar ذات تاشد فرفسك Allah ya ce to su masu bukakin fuskokin nan sai a ce musu to kun kafirce mu Allah ne bayan da kun yi imani a duniya da haka yau ku dandane azaba an gane wannan ko ashe haga daga cikin alamomin yan wuta gobe kiyama farar fuska daga cikin alamomin yan aljanna gobe kiyama farar fuska ba ma farar fuska ba kadai ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzon Allah yake ta yi urafu ummati yawmal qiyama gurral muajjilin min asar alwudu'i wa man sa'a yadila gurratahu falyafal za a gane al'umma ta na kware ne ran alkiyama ta fari biyar na gurabun alwala fuska na fari hannaye na fari kafafuwa na fari inda dai ake wankewa gurin alwala din nan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar alkiyama za su tashi waɗannan gurare suna fari suna walƙiya suna haske Allah ka samu cikin su masu shiga wata kuwa ta shi baƙi kirin fuska su baƙi kirin aga kenan bakar fuska yana daga cikin alamomin da za a gane 'yan wuta gobe kiyama alama ta biyu zazzaro ido zara qatlul uyun zazzaro ido daga ido tulu tulu an gane wannan ko domin Allah ya faɗi mana cikin daha wa nahshir lil mujrimina yawma idhin zurqa za a tada miya gumbaye a ranar alkiyama kwala-kwala da ido ka san mara gaskiya ce ko a ruwajibi yake ko a duniya mara gaskiya da an ce an kusa kure shi za a gaira kwakwalo ido yana jujjuya idan haka ne ko ba haka ba ko gobe kiyama ma wannan yana daga cikin alamomin su Allah ka kare mu daga waɗannan alamomi da sauran waɗansu alamomi masu kama da waɗannan waɗanda alkur'ani ya ambata muna ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ambata muna suna da yawa wannan zai a cafke su a kam an nawas nawas gashin madiga wa da da kuma kahuwar su haka za a cilla su a cikin wuta bi ayi ala rabbikuma tukaziban to wace ce daga cikin ni'imomin na Allah kuke karyatawa faɗi muku wannan da aka yi dan ku gyara shine kuke karyatawa ko ko da wace ce wannan ma a faɗi muku ai ni'ima ce idan aka jefa su cikin wutar sai kuma a ce musu me a cikin wutar lati yukazzibu bi يطوفون بينها وبين أمين آن فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله تبارك وتعالى يتي in aka an taya su a cikin wutar sai kuma abin su ana ce musu don ƙarin izgili hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimuna wannan fa ita ce jahannaman nan wacce miyagun baya suke karyatawa a duniya ai da can ane muku wa'azi akwai wannan wuta akwai wannan azaba kuna ganin ƙarya ne to yau ita ce wannan ya kuka je ta a ya kuka je ta wasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi hakuri ko kada ma Allah sa ku yi haƙuri dade ne kada ma Allah sa ku yi haƙurin kaga wannan rana na zuwa da dukkan wanda suka haɗu da Allah ba su da gaskiya wanda suka aikata miyagun ayyuka a duniya to za su haɗu da Allah daidai a wannan rana kuma wannan abin shi za a yi musu na wulaƙanci na tozarci alhakari ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya tsofona ana zagayawa da su bainaha tsakanin ita wutar jahannama din nan wa baina hamimin da wani tafasasshen ruwa anin mai tsananin zafi subhanallah za su nemi taimako yastagisu yugasu ma'in kalmuhul yashrabu yashawli wujuhu bi'sa sharab wa sa'ad murtafaqa haka Allah ya faɗi mana ko za su nemi agaji yan wuta cikin wuta da sun babbaku sun sha zafi za su nemi agaji za su nemi taimako to ga za a taimaka musu ba za a taimaka ba da me za a taimaka musu bai ma inda wani irin ruwa ne da wani irin ruwa ne kalmar yana ta farfasa kamar ta dalma inda ake narka irin aluminium din na masu ya karfe haka yake zaɓaɓɓaka haka yake ta farfasa haka za a fito da su a gangara da su karin wannan ruwa sha wannan ruwa subhanallah wannan ruwa an suka kamfato shi ya shawul wujuh yana fara fata fuska da an matsa da shi kusa da baki fuska sai ta zaganye sai ta zazzage subhanallah kai ita shara wannan abin shi yayi muni kuma haka za sha shi an gane wannan ko ya tajarruhu wala yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin fama huwa bimayyit za su kwankwade shi ya kai makogoro ya kakare ya tajarru'uhu suna kwankwaɗa shi wala ya kadu ya kokun ba su iya haɗewa ya shiga sai ya makale a makogoro sai ya sansan dare a makogoro wa ya ati ila mutumin min kulli makani dukkanin alamun mutuwa ta bayyana ga wannan mutum ya kamata a ce ya mutu amma huwa bi mai ko ba zai ƙara mutuwa ba domin mutuwa kenan guda ɗaya an yi an gama subhanallah subhanallah Allah ya kyauta ya doku ha ana kewayawa tsakanin wutar jahannama wa baina hamimin da inna wancan ruwa yake ani mai tsananin zafi wannan ba ni'ima ba ce ba da Allah Ta baraka wata ni'im ta mu da ita ya faɗi mana ga fa abin da ke can dan kada mu aikata aikin shiga dan tun yanzu mu gyara wallahi ni'ima ce ko bi ayi ala rabbikuma tukazziba to cikin ni'imomin da Allah ya mana har da faɗi mana wannan abin da muke tinkara wacce ce muke karyatawa الله يبارك لك ما تمكر يتابع الله يتيبي ولمن خاف مقام ربه جنتان فلأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله يتي ولمن خاف مقام ربه جنتان إن الله يكيم ونرانا رانا القيامة كينا to waɗanda suka ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijin su gobe kiyama ba su da gaskiya to a wannan rana suna da aljannoni har guda biyu suna da gidaddajin aljanna har guda biyu biyu fa bi ayi ala to wace ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa ashe kenan gidan aljanna bibi ake ba mutum akwai maganganu na malamai musamman al-mufassirun za mu samu wata ayan ma nan gaba ta ƙara maimaita wannan amma kafin mu kai kanta me malaman suke cewa akwai daga cikin masu ganin eh haka ne kowane a cikin gidan aljanna yana da aljanna guda biyu yana da gurin zama guda biyu akwai gida na zama akwai gida ko anan duniya ɗan mai kuɗi ya kai mai kuɗi aka bunƙasa banda gida inda iyalai sashi akan yi wani gidan shakatawa haka ne ko a tuka shi da kayan alatu to can ma aljanna akwai irin wannan ko kuma suka ce jannata ni din nan aljanna ɗaya ce ake ba mutum sai dai da aka ce jannata ni din nan to akwai musulmi mutum akwai musulmi aljani ko wani daga cikin sai da gidan aljanna kuma masu jin tsoron Allah nan mutane ne da aljanu duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ubangijin shi mutum ne ko aljan ya aikata aiki na kwarai wela da gidan aljanna akwai ta aljanna ta mu'minai musulmi musulmi mutane akwai aljanna ta musulmi aljanu kowa gidan aljanna ɗaya ne akwai waɗansu kuma sun fahimci wannan ina fata mun gane amma akwai hadisi wanda ya tabbata daga abidar darda'i wanda imamu hakim ya rawaito hadisin cikin littafin shi al mustadrik lambar hadisin ma ɗari tara da goma sha takwas ɗari tara da goma sha takwas aka yi ruwaito shi ga yadda hadisin yake ya ce a cikin hadisin manzan Allah yake cewa li kulli faradin min afarad da ka'ifi na jannata ne kowane mai jin tsoron tsayuwa gaba ga Allah mutum ne ko aljan yana da gidajen aljanna guda biyu yana da gidajen aljanna guda biyu an gane wannan ko Allah ya taimake mu ko ma dai nawa ne Allah ya bamu mu daddage ko mu neme ta Allah ka bamu gidan aljanna wannan kenan Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wata ni'ima ce ta ubangiji kuke karyatawa Allah ya ce me ta afunan wa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban zawata afanan su gidaddajin aljanna nan duka guda biyu ma'abota inuwa ne lef-lef-lef, domin afanan rassa reshen itaciya ya haɗe dinna ya ba da inuwa mai daɗi aka suke su waɗannan gidaddajin aljanna har guda biyu inuwoyi ne a kowane lokaci masu daɗin hutawa bi ayi Al'a'i irabi kuma to wace ce daga cikin ni'ima wacce kuke karyatawa da aka sifanta muku gidan aljanna aka ce an yi muku alkawarinta har kuma ake faɗe muku siffar yadda aljannan take shi ne kuke ƙaryatawa bai kamata ku ƙaryata ba ya kamata ku dage ku nema sannan cikin aljannar akwai mai ma aina ni tajriyan hmm. fa bi ai ala fihima a cikin gidaddajin nan na aljanna a yana ne akwai waɗansu idanuwar ruwa akwai waɗansu ƙoramu ta jariya suna ta gudana kowane lokaci suna ƙara masu kyau suna ƙara musu armashi ba wai don ma'asha ruwan ba suna ƙawata aljanna Allah kwar wa'annan gidaddaji ko kuma wa'annan ƙoramu su ma sun ce ƙoramar tasnim da ƙoramar salsabilu duka an ambace su a cikin alqur'ani mai girma innal abrar lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rif fi wujuhihim narat an-na'im yusqawna min maktum kitamuhu min fi zalika wa mizajuhu min tasnim kaga tasnim Allah ya taimake mu an ce su ne wayannan koramu guda biyu da tasnim da ah. duka kuma Allah ambata mana su a cikin alkur'ani mai girma Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna wallahi ɗan uwa mu dage mu nemi aljanna babu abin da ya kai ta daɗi bari a fita gurare da yawa Allah ya ambata mana ni'imomi da daɗin gidan aljanna wai su ƙauna fiha ka'asa kana mizajuha zanjabila ainan fi har tusamma salsabila wani idanun ruwa cikin aljanna wanda sunan shi salsabilu Allah ka ba mu shi Allah ka taimake mu na'am Allah ya ce bi imami kulli faqi'atin zawjan fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban na'am Allah ya ce fihima cikin waɗannan gidaddaji na aljanna min kulli fakihatin akwai kowane irin ɗan ice duk abin da ka san wani ɗan ice ne mai daɗi wanda kake marmari shi a nan duniya to akwai iri shi a cikin gidan aljanna zaujan kuma kala kala iri iri ba ma iri ɗaya ba misali akwai in kana jin daɗin gwaba an san gwaba ko to akwai fara akwai ja akwai katuwar nan akwai yar karama in kana jin daɗin mangoro wani ja mangoro kuma yake so akwai mai sha'awar mangoro A cikin aljannar akwai mangoro kala kala akwai ɗan kamaru akwai kambiri akwai wance siga da su dai wannan kenan haka dukkan irin abin da kake so akwai irin shi nau'i daban-daban cikin gidan aljanna ba ma nau'i ɗaya ba ko ba daga ɗanye yake farawa ba sai daga baya nuna a dama nunan nan ne kuma nunan shi komin daren daɗewa ba za ta sa kuma ya rube ba yana nan yadda yake wani kuda ko gizo-gizo bai taɓa taɓa shi ba bare biribiri bare su abin da jemage wata ƙura wani datti bai taɓa taɓa shi ba kai bari ka jima hasali ba bawo ba ƙwallo daɗin kurin za ka shi illa kuma ba kuda bari kuda ya dame ka da bi <laughs> aljanna da. min kulli baki hatin kowane irin dan isi da kake so kaga mu nan tayi akwai nau'in abincin da bahaushe ya fi so akwai wani nau'in abincin da kuma balaraba suka fi so akwai nau'in abincin da kuma yan indiya suka fi so akwai nau'in abincin irin na yan chinese to cikin aljanna kowa za a bashi nau'in abinci irin wanda ya saba da shi ne wa bihi? mutashabiha za a zo muku da abincin aljanna ne mai kama da wanda kuka saba shi a duniya yanzu in ka je wata kasar abincin su mai dadin gaske kai baka iya ci dan baka saba da shi ba a shi aka ce aljanna irin shi za a baka haka sai ka koya aljanna ko ba masifa ba ba matsala an fahimci wannan ko wannan kenan yanzu in aka ce balarabe an tare shi aljanna aka ce a kame dan wake kaga ya zai yi da shi ko gauda ka gani ko to wannan kenan to saboda haka kowane dan aljanna irin abincin da ya saba ci a duniya to shi za a kame kuma fi daɗi fiye da na duniyar fiye da na duniyar dan wallahi abincin duniya bai da daɗi din da kake tunanin daɗin abincin duniya ba daɗi ba ne na sha ba ku wannan labari yanzu sifanta cikin nau'i nau'i na abinci wanne ne tunaninka ya fi baka ya fi komi daɗi nama mala ya ce nama ko ba hakan ba ne bayan alamun haka domin a duk duniya babu ƙasar da ba a cin nama turawa na cin nama larabawa na cin nama indiyawa na cin nama bahaushe yana ci in ya murna ce a ce da kaga duk an tattaru nama abinci ne wanda ya game duniya to ka siffanta cikin nama ma irin wanda ka fi so wanda ka fi so ka fi sha'awa a dace kuma daidai lokacin kana tsananin jin yunwa ga kuma tsananin sha'awa ka daɗe baka ci naman ba a samar maka da irin wannan nama wanda ka fi so ka fi sha'awa ɗin nan a ajiye ma gabanka a lokacin da kake cikin sukuni a ce bismillah ka so ma yaga kana ci haka ne ku? to in kana nan kana yaga kana ci ɗin nan misali in ka fi son naman kaza a soye ma kaza goma a dafa maka goma a gasa maka goma wasu shi kenan a tara maka talatin kenan wallahi da wuya ka cinye goma da wuya gaske sai ka ji yage shi ka haka ne ko ba haka ba sai ka ji ba maka san shi ko kashin kaza ba ka san kaji haka ne ko wannan kenan kuma in ka ta haye kai ga wannan yage shi ka to akalla ko ba ka je ko ina ba sai ka nemi sau da minti kuma ne ka hada da kemis an gada wannan ko in ba haka ba ko ka tsure da zawo haka ne ko ba haka ba to ina daɗin yake ashe haka shi ma sai ya zama maka masifa sannan kuma wata ibarar ta daban wannan nama yi tsokar da kaya ga ka saka a baki duk ce minti ɗaya to ta zamo ba daɗi da ka tauna ka juya ɗaya ka juya biyu ka juya uku to shi kenan da ta kai maƙogwaro da wannan naman da zogala duk wasu ɗaya uban su ɗaya ba su da bambanci har ma an ce naman ne da yake gina jiki yake ba da lafiya zogala ma yana badawa ya kai mu makogoro shi kenan an gama jin daɗin daɗin ya wuce to duka duka minti nawa za ka yi kana juya shi a cikin bakin ba zai kai minti ɗaya ba haka ne ko in ko ba haɗewa kai ba da ka je danna tsokan naman baki ka tauna ta ɗaya ka tauna ta biyu sai ka ciro ta ka aje waje ta zama kazanta kuma kai da kanka baka iya dauka ka da okay dauka kuma da bakin bakinka ba zai yiwu ba to ina daɗi yake cikin abincin duniya ashe duk cikar ka mutu ne wannan ko yo ba dadi dan daɗin dan kaɗan ne kana ɗora shi cikin bakinka biyin minti dai daɗin ya gama an gama daɗin kuma kana ci ne dadin na raguwa kana ci ne daɗin na raguwa har sai ka kai inda ko shi a ba ka yi haka ne ko dukkan kuma abincin duniya haka yake to shi abincin aljanna saboda daɗi ba haka yake ba shi shi kana ci ne daɗi na karuwa kana ci ne daɗi na karuwa cikin ka bai cika an gane wannan ku bare hayya ɓaci ba a kashi ba a fitsar gidan aljanna duk masifa ce wannan ba a yin gidan aljanna shi kake kurin da sha'awa kuma yadda kake son ka haka kake ci Allah akwar aljanna dai ma sai ka gani sunan wata gona Allah ka ba mu gidan aljanna wallahi mu dage mu nemi aljanna to kuma kowane irin abin da kake so akwai shi gidan aljanna dan Allah da Allah ya faɗi mana wannan ni'ima ta aljanna yace mu dage mu nemi wannan ni'ima ta aljanna ba 'imta mu akai ba an ni'imta mu to wace ce daga cikin ni'imar da Allah ya mana muke karyatawa wannan ce ba mu yarda da ita ba wallahi mun yarda da ita sannan yan aljanna kuma a gidan aljanna ga yadda yanayin zaman su yake mutaki ina ala furushin wa ba'iluha min istabaraku wa وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am yan aljanna gobe kiyama gidan aljanna mustaqiina suna kishin gide ala furishin akan an wasu Ba bata'inuha abinda aka sa cikin katifa wato wannan abin da ake sassaka cikin katifa abin da ke ciki min istabara na alharini ne mai kauri haka ake mana waɗannan shimfiɗo in Allah ya so kasu zamu da ragowar kiyama wajanar yi ne kuma ‘ya'yan itatuwan aljanna ɗin nan ne kurkusa suke ba sai ka yi makata ba ba sai ka dinga jifa da dutse ba ba sai ka nemi yara a girgizo maka ba in kana kwance za ka iya miƙa hannu ka ɗinku in kana zaune za ka iya miƙa hannu ka ɗinku in kana tsaye za ka gashi daidai da kai duk iya inda kake shi ma iya nan yake Allah suku sha cikin ni'imar ubangiji fa bi ayyi kuma rabbikuma tukazziban to wace ce daga cikin ni'imar ubangiji kuke karyatawa ne bai kamata a karyata ba Allah ka taimake mu an gani ko Ya mu je mu jama'a قاصرات الدرس in يكمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أتكين جدا دجن الجنة دي أموا قاصرات الطرف أكوية ما تتقيت غني an ba mutum 'yan matan aljanna waɗanda in ya kalle su to bai bukatar ma ɗauki ido daga kansu ba wani abu da zai taɓa gani mai daɗin gani mai kyawun gani kamar su saboda haka ta tarfi da idan shi ya kai kai ya takaita a nan ba wucewa Allah kuma siffar su waɗannan ƴan mata yin yadda musu hunna in sun qabala hum wala wani mutum bai taba taba su ba haka wani aljani bai taba taba su ba a tabe yanzu ne aka tsero su yanzu ne aka mulmulo su ga sunan Allah ya hore mutum a cikin gidan aljanna iyakar bukatar shi fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban to wace ce daga cikin ni'imomin ubangiji ne kuke karyata ya ku bayan Allah wannan ni'imomin da ya tattala ya ce ku nema tunda kuke kaskan giya ba za ku neman ba wala ya kamata mu nema mu dage wajen neman aljanna da me kuma فأنهن الياقوت ربكما تكذبان كأنهن الياقوت sifarsu yadda kasan ياقوت ne ياقوت wani kayan ado ne wanda ake سامو cikin tekuna wala marjan da kuma marjan wato lu'ulu'u farin lu'ulu'u wanda ake tonowa wanda aka bare shi yanzu yanzu nan haka siffarsa take in baka san yadda lu'ulu'u yake a tono shi ba to bari mu siffanta abin da muka sani kwana kusa-kusa da mu shine a dafa kwai ka fara kwai ba abin da ya taba shi babu wanda ya da ta a jike shi yana testin nan to haka suke yan matan aljanna fes suke ba wata kora ba wani datti ba sai an shafa jambaki ba da gazar da fankeke da duk ba sai an yi wannan ba Allah akbar haka suke da kyawun Allah ya halicce su haka aka zubo su ba haihuwarsu aka yi ba zubi ne aka zuba su don ajiyar ɗan aljanna daɗi Allah akwai ta wannan kenan ba bi ayi ala irabi kuma tuka ziba su da wacce ni'ima ta ubangiji ne kuke karyatawa kun fasi gidan aljanna bayan Allah Allah ya ce aljaza'ul ihsan illa al ihsan فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله يتي هل جزاء الإحسان إلى الإحسان أي ما جزاء الإحسان إلى الإحسان babu abin da ake sakan kama wanda ya kyautata biyayya ga Allah a duniya sai kyakkyawan sakamako a lahira ma'ana duk wannan aljanna da ake sifanta muna dinnan to sakamako ne fa aka tattala ga waɗanda suka kyautata biye su ga dokokin Allah a nan duniya an faɗi mana ne dan mu dage mu zamo cikin su mu kyautata biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala na fata mun gane mu kyautata tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala mu kyautata biyayya gare shi aikin duk da zai kai ka aljanna abu ne mai sauki aikin da ake kai mutum wata shine mai wahala shine mai tsanani Allah ya taimake mu yanzu dan Allah kalli yadda kake shan wahala wajen aure wannan matar ta duniya an gani ko wata da kutarsa da kutarsa wata gebararra gebararra in ma ka ce kana sallama don kada ka gamo ne ita daya ta goggoge ta shafa dambaki ta shafa hoda an yi wane ne an yi kwaskwari ma ko ba haka ba ne tana fitowa buzu buzu take in ta fito ma haka take <laughs> kai ma in za ka sai ka yi ‘yan ma ka ɗan ‘yan goge-goge ka karya hula an gani ko ka fesa turare ka je mata in ka dawo gona ka gani ko wannan ke da to su da aljanna ba haka suke ba da haka guda ɗayan nan Wata za ka nema a duniya in ka ji kuɗin da kake kashewa duk ɗan jarin ka ya girgiza in kai manomi ne ki da harabin gona sai ka sai da wajen maganar aure ita kadai ba kafin ka kawo ta gida tashin hankali ne to a gidan aljanna ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa inna rajulan min ahli aljanna mutum daya daga cikin yan aljanna da tazawwiju khamsu mi'at hur al-ayn ana bashi wato ah, dubu biyar a ɗari biyar kamsu ɗari biyar haka ake ba mutum ɗaya cikin aljanna shine mafi kankanta wa arba'atu alafin bikiran ko kuma a bashi yan mata dubu hudu wa samaniyat alfi sayyiban a bashi kuma zawarawa wato yan matasa kawai suka dara wa'annan su kuma ɗari takwas kalli wannan fa Allah ka taimake mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba gidan aljanna a ga ɗaya nan za ka nema a duniya sai kai kamar ka bar gari ka tafi tsira ne to can ga su can an tattalan ma saboda ɗan aikin da za ka yi a nan duniya kuma ka ji siffar su fa ka annahunna ya koto la marjan wannan shine sakamakon waɗanda suka kyauta ta biyayya ga Allah ta baraka wata ala, aljanna nan ita ce makomar su ba a gaba sifanta mana daɗin aljanna ba fa gashi nan tafi Allah ya ce me بينهما جنتان فبأي آلاء kuma in ban da waɗannan aljannonin ma da aka tattala jannata to akwai waɗansu aljannonin ma akwai promotion a cikin gidan aljanna Allah akwai waɗanda ake promotion kuma kamar yadda na ce muku je ita aljannar unguwa unguwa ce kamar yadda ka san garinku akwai unguwa ta GRA haka ne ku unguwar manya manyan gari manyan masu kuɗi manyan masu mukami suna GRA suna local sai kuma a dawo ta unguwar ka ga ba ya ba arziki ginin dai gashi nan bulo da bulo ne wani da filsa wani babu kuma akwai unguwar yakubayi irin unguwanninmu 'yan kama guri zauna duk ginin ƙasa ne to <laughs> haka ma aljannar take an gari to akwai suke samun promotion sun cancanci aikinsu bai wuce a ba su unguwar ya bayi ba a matsala daga darajarsu kuma zuwa GRA zuwa unguwa ta sama da haka kenan wa min dunihima banda wa'annan aljannoni na farko jannata ne akwai waɗansu aljannonin banda wa'annan wai suna cewa aljanun na farko akwai jannatu akwai ajratu adanin da jannatu na'im sannan aljannuni na sama akwai jannatul ma'awa da kuma jannatul firdaus duka dai Allah ka ba mu su Allah ka ba mu wa'annan aljannuni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza sa'altumullah in za ku roki Allah ko me za ku roka fas'aluhu lil firdausa to ku roki aljannatul firdaus ala ita ce mafi ɗaukaka fa innahu awsatul janna ita ce mafi daraja cikin gidajen aljanna wa alal janna kuma ita ce kololuwa a cikin gidan aljanna wa fawqahu arshur rahman saman azatul firdausi al arshin ubangiji ne saman al arshin saman aljanna firdausi al arshin ubangiji ita ce ta karshen sama can annabawa suke can annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake Allah ka ba mu gidan aljanna mu dage mu nema yan uwa Allah ya ce mai modiya mata fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban Allahu akbar siffar waɗannan aljannonin wajen kala muduhammatan wato suna kwarra kwarran kuma kore fatau har suna ɗan baki-baki kore ya kai in yi kore haka ya ɗan sirkawa baki-baki haka to wannan shine sifar yanda waɗannan aljannoni suke sifa ke na mafi kyawu mafi ɗaukar hankali mafi an yi ala irabi kuma to ba to sai ce daga cikin ni'ima ta ubangiji kuke karyatawa ne kun ji siffar ita aljanna haka take babu rana cikin ta bare ka ji zafi ita ba dare bace ita ba rana bace ba dare ake ayyini ba yanayi take iri ɗaya a cikin kwanciyar hankali a akbar wannan da, Allah ya ce mai ma aina ni na zakhatan hmm. fari a ai ala rabbikuma tukazziban fihi ma aina a cikin waɗannan aljannoni akwai waɗansu idanuwan ruwa marakatan wa'in suke cike da ruwa kuma ba ya karewa kowane lokaci yana nan yanda yake bai karewa kuma bai gurbacewa bai ayi ala rabbikuma kuma to wace ce daga cikin ni'imar ubangiji ne kuke karyatawa da wannan ni'imar ko ko Allah ya ce fihi ma fakihatun wan nakalun warumman fa ayi ala rabbikuma tukazziban fihi ma hatun, a cikinsu su akwai ayan itatuwa inda muka siffanta ɗazu. Wanna kal, akwai dabinai war da kuma itatuwar rumman 'ya'yan rumman ga sunan kala kala ku ita ce babi bi ayi ala rabbikuma tukazziban to wace ce daga cikin ni'imar ubangiji kuke karyatawa ne fihinna fihinna khairatun hisan babi bi ayi ala rabbikuma tukazziban fihinna a cikin da je na aljanna namu in Allah ya so khairatun hisan akwai halittu wa'in suke masu kyawun gani waɗanda aka tattalan muna don jin daɗin mukurin cikin gidan aljanna yau gidan mai kuɗi in ya kai mai kuɗi za a ga an tara waɗansu irin tsuntsaye masu ban sha'awa su wani ɗawi su wani wane ne don su ƙara ma gurin ado da ƙawa to wannan ma akwai ire-iren waɗannan halittu masu kyawun gani masu alkhairin gani a cikin gidan aljanna dan dai a ƙawata mana aljannan nan mu sami tsalin alin bi ayi ala rabbikuma tukazziban to wace ce daga cikin ni'imar ubangiji kuke karyatawa ne Allah ya ce me hurum maqasuratun fil qiyam wa bi ayi ala irabikum tukazziban hur yan matan aljanna hurul ayn idan farin mai tsananin fari ne bakin mai tsananin baki ne wannan shi ake ce mahorin ayin fari ya zamo fari sat bakin ya zamo baki wulit su haɗu gaba ɗaya wannan shi ne mafi kyawun ido an gane wannan ko duk idan da ya haɗa irin wannan to shi ne mafi kyawun ido ba irin idan ɗan najeriya ba haka wani jaje-jaje, da wani dalla-dalla <laughs> Allah ya taimake mu sannan ta takaitattu ne suna nan ba inda suke zuwa suna kiyam a cikin ɗakunan kuna aljanna ba ta zuwa bikin suna ba ta zuwa bikin ɗauri, ba ta zuwa unguwa ba ta zuwa gaida mara lafiya ba ka dawowa ka zo ka tana takunan ɗakin ta tafi unguwa kullum tana nan sun a cikin ɗakin ka Allah wa ka ji wata ni'imar kuma na'am lam yaɗi mis'unna in مالك قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسهن قبلهم ولا جان wani mutum bai taɓa taɓa su ba kafin zuwan 'yan aljanna gidan aljanna wala jad haka wani aljani shi ma bai taɓa taɓa su ba kafin shiga 'yan aljanna aljanna bi ayi ala rabbikuma tukazziban to da wata ni'ima ce ta ubangiji kuke karyatawa ne muttaki'ina muttaki'ina ala rafiratin qurdin wa abqariyin nisan. wa bi ayi ala rabbikuma tukazziban muttaki'ina su ɗan matan aljanna suna kishin gide ala rafarafin akan wata irin shimfiɗa korerin kore fatau ita shimfiɗa koriya wa abqariyyin hisab da kuma katifa ƙwararra katifa irin ta ƙwararru abqariyyin laraba sukan ce mu duk abin da ya kai gaya wajen ba da sha'awa suna ce mashi abqariyyu fulani abqariyyu kaza ina fata mun gane duk abin da aka kera shi ya keru irin da ya ja hankalin mutane ya kai matuƙa wajen kyau to suna ce mashi abin abqariyyin guda katifu inda suke na gwanaye na gwaninta Allah, akbar fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban to wace ce daga cikin ni'imar Allah kuke karyatawa ne tabaraka Tabaraka تبارك jalali wal ikram hmm. Allah tabaraka الله تبارك ce kai tabaraka sum rabbika Sarki ya tabbata ga Ubangijinka zulil jalali wa ikram ma'abocin girma da daukaka Allah ka ba mu gidan aljanna sarki ya tabbata ga Allah wallahi ɗan uwa sarki ya tabbata ga Allah mu daddake Allah da ya fita haƙi ya faɗi mana komi bayan an gama bayyana mana ƴan wuta da makomarsu da abin da za su iske cikin wutan nan to kuma aka bayyana mana aljanna da ni'imominta da abin da za mu iske ciki an yi mana wannan ne ba don a ba mu labari ba kurum sai don mu fahimci haɗarin da ke gaban mu in muka saba ma Allah ku fuskanci daɗin da ke gaban mu in muka biya ga Allah to mu bi dokokin Allah sau da kafa domin mu samu wannan ganima domin mu cimma wannan garabata Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ita ba a gama ba sai mun shiga sura ta gaba ita ma za ta yi mana ƙarin bayani dai akan waɗannan ni'imomi na aljanna za ta yi mana ƙarin bayani akan waɗannan dai ni'imomi waɗanda Allah ya tattala ma ƴan aljanna ana kwaɗaitar da mu ne don mu dage mu nema Allah ka taimake mu aljanna ta masu aiki ce wani yakan ce aljanna ta mai rabo an gane wannan ko eh aljanna ta masu aiki ce mai raban nan da sai Allah ya bashi raban yin aikin sai an yi aiki ake samun ta eh, sai an yi aiki ake samun ta Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon yin aikin neman aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka hada mu gidan aljanna da matanmu da mazanmu da ‘ya'yanmu da iyayenmu da jikokinmu da kakanninmu da ‘yan uwanmu da danginmu da makwabtanmu da aminanmu Allah baraka wa ta'ala ka tara mu gidan aljanna gobe kiyama ana nuna lokacin sai in kuma Allah ta baraka wa ta'ala kai mu gobe sai mu tashi farkon sabuwar sura suratul waqi'a ita ma ta safa mu ko sun su imomi da ‘yan aljanna da Allah ya muna in Allah ta baraka wa ta'ala su muna ciki da kuma waɗansu azabobi da Allah ta sallama ‘yan wuta in Allah ya su ba ma cikinku alhakari mu daga shi za mu je wasu ko cikin sallah inda a fara karatu sukan fara da bismillahir rahmanir rahim sannan su ce alhamdulillahi rabbil alamin a ci gaba da karatu wasu kuma ba sa karanta basmala din nan an fahimci wannan ko karewa ma akwai waɗansu kuma suna karanta a asirce suke karantawa dukkan waɗannan suna da asali dukkan suna da asiri ya danganta wai ita basmala din nan malaman alqur'ani malaman qira'a wasu suka ce ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha sun ce ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha wasu kuma suna ganin ba cikin fatiha take ba wani ɓangare ne na wata aya a cikin sutun namli inna min suleiman wa inna bismillahir rahmanir rahim suka ce can take waɗanda suka ɗauka mana aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha to su suka wajabta lallai sai an karanta mana a farkon fatiha sannan sallah ta cika in ko ba a karanta mana ba to wannan sallah ba ta yi ba don ba a karanta fatiha ba ina fata muku fahimci wannan wannan kenan duka ɓangarorin guda biyu an yadda fatiha aya bakwai ce ayoyi bakwai ne akwai masu cewa in ka ce bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu rahmanir rahim aya uku maliki yawmiddin aya hudu ihdina siratal mustaqim aya biyar ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya biyar ihdina siratal mustaqim aya shida siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin aya nawa bakwai an gane wannan ku wannan kenan wa'inda kuma suka cire mana suka ce ba ta ciki in ka ce alhamdulillah rabbil alamin aya ɗaya arhaman rahim aya biyu maliki midin aya uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya hudu ihdinas siratal mustaqim aya biyar siratal ladzina an'amta alaihim sai asa aya nan gurin aya ta shida kenan gairil maktubi alaihim wa rasulin aya ta bakwai kenan na fata mu fahimci wannan to mazhabar malikiya mafi yawan malaman malikiya sun ce fasamala ba aya ba ta cikin fatiha an fahimci wannan ko ana sa ta ne kurin a wato don albambanta an kai karshen wata surar a shiga wata haka ake amfani da ita a suke ta inda aya ce cikin ayoyin fatiha to da ai ta zamo aya ke cikin kowace sura domin farkon ma ai bakara akwai basamala farkon ali imran ma akwai basamala ta ce kurin wato kurta tauba ita ce bata da basmala da kenan ta zama ayoyi a cikin sauran surorin kaga bata zama ayoyi ba ciki kenan a fahimtar wa'annan malamai ana sa ta ne kadai dan a bambanta an gama wata sura za a shiga sabuwar sura ina fata mun gane wannan su kuma masu cewa aya ce daga ciki suna da hadisai suka tabbatar da wannan kuma akwai hadisi a cikin bulugul marami ko lamanta sunan sahabi yake cewa na sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam na yi bayan abubakar na yi bayan sidna umar na yi bayan sidna usman ah, sidna umar daga sidna umar kadai ya ce ban taɓa ji sun karanta ba samana ba a farkon fatiha an fahimci wannan ko to a nan kuma sai suka ce wannan ba yana nuna ba su karantawa ba ne suna karanta a sirce an gane wannan ko a takaice dai karatu ne mai tsawo wannan mai faɗi abinda muke fada fatawa a nan gurin waɗanda suka fahimci basmala aya ce cikin fatiha wajibi su kanta basmala farkon fatiha waɗanda ba su fahimci haka ba kuma ba da sun karanta ta ba kuma kowace sallar shi ta yi da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka in matsala ta zo irin wannan da suka kalli kai a karatunka a fahimtarka mai kafi natsuwa da shi wanda ya fi kwanciyar hankali ya natsar da kai da suka aiki da shi kuma kada ka zargi wanda ya ba naka ba ina fata mun gane akwai saura to a yi hakuri na to mu je mu ji malam kuma alaikum menene hukuncin wanda ya fidda mani yana azumi aka tambaya take ko ya zai gyara wannan azumi ya danganta ta yadda maniyin ya fita in bacci ya yi mafarki Ka kaga mani zai fita to wannan bacci tunda cikin bacci ne wannan mafarki azumin shi yana nan babu abin da zai sai dai wanka kurin a cigaba da salloli da kuma azumi yana nan in ko da gangan ne ta hanyar jima'i ne ko ta wata hanya yana sane ya fidda wannan mani to wannan azumin shi ya kare inda gangan ya san yana azumi kuma ya aikata hakan hamanin ya fita azumi ya kare zai yi ramuwa kuma zai yi kafara domin da gangan ya karya shi ina fata mun gane in ko cikin bacci ne mafarki ne ko kuma wata masifa ce ta sa manin ya fita dan an ce ana falla mutum mari an manin ya fita an gano kaga masifa ce wannan ko mutum ya taka wuta wani in ya taka wuta an gane wannan ko ko kunama yau ko cizon kunama duk halitta ce wani ala halitta haka saboda karfin sha'awa in suka irin wannan mani na iya fita to in irin wannan ne ba da gangan ba ne to azumi yana da. in ko da gangan ne yana sane ya fidda mani to azumi ya kare zai yi ramuwa kuma zai yi kafara Allah ya kyauta dan rantsuwa ta ƙarya mutum yana azumi ake ta mai hukuncin ta haka dai rantsuwa ce haramun ce in ta ƙarya ce rantsuwa ta kashi kashi uku akwai abin da ake ce mata yamil kafara akwai yaminin lagawi akwai kuma yamil gamus dukkan su tsoyi ne yamil kafara mutum ya rantsa ya ce wallahi zan yi kaza to in bai yi ba sai ya yi kafara ko ya ce wallahi ba zan yi kaza ba to in yi sai ya yi kafara an fahimci wannan ko wannan kenan yamil lagawi ka rantsa akan abin da iya tunaninka haka yake ashe daga baya abin ya canza baka sani ba kuna zaune da wani mutum sai ya tashi ya shiga cikin gida sai aka zo tambaye ka ina wani shekaci yana cikin gida ashe baka sani ba ka dan da kai ya fita ba ga fita shi ba aka bincika bai aka ce ai bai cikin gida sai wallahi yana nan kaga wannan rantsuwa ce kai ka rada kan me iyaka saninka ashe abin ya canza daga baya baka sani ba wannan ana ce mata yaminin lagawi babu kafara akanta ko babu laifi babu zunubi kayi rantsuwa ne akan iya abin da ka sani wasu kuma suka hada da wata rantsuwa ita ce ma ita mata cikin yamil lagawi misali Allah yakan yi su mutane wanda ko gaisa kuke da su da an ce ina kwana ce wallahi lahiya lau ina gajiya wallahi ba gajiya <laughs> haka rantsuwa tuma take ba da niyya ba Ba kin ya riga ya saba da rantsuwa duk abin da ya ce wallahi kaza wallahi kaza irin wannan rantsuwa ma tana cikin yaminul yamin lagawi ba sai an mata kafara ba sai dai malama sun ce makaruhi ne mutum ya saba maka shi da wannan to akwai irin wannan rantsuwa da ake ce yamin lagamus mutumin da ya rantsi akan karya. cin asali ya san abin karya ne to kuma ya daddage ya rantsuwa akai to wanda tafi karfin kafara ba kafara ake ba na fata mun gane wannan wannan tana kai mutum wuta sai dai in ya tuba tuba ake dai ba cikakken tuba cikin azumi ne ko wajen azumi ne ina fata mun gane ita tsoba ta da bambanci cikin azumi ne ko wajen azumi yin ta bai karya azumi a ce in ta an yi kowace ba daga ciki ya karya azumi bai karya azumi ba sai dai hukuncin ta kenan in ta ga mutuncance to tuba ake nema taubatun nasuha Allah ya taimake mu ina fata an gane na'am ya zuwa iske an gama sirri isha ana tarawihi sai bi tarawihin aka yi da shi haka ne ko sai daga baya kuma sai ya zo sai ya yi isha in bayan an gama tarawihi ya da shi take aka tambaya take ko sallar shi ta yi isha ishirin ta yi amma dai ba haka aka so ya yi ba domin wanda ake bi bashi wanda ake bi bashi ya zo kuma ya kyauta ina bin ka bashin naira dubu goma sai kuma ka zo ka ce min ga dubu biyu kyauta na baka an fahimce ni kuwa to in maimako haka ne ka ce ka rage bashi mana ana bin ka isa ita ce farila ita ce dolan ka da ka kuma ka zo kayi lafila wata take lafila na ba dole bace ba kamata ya je ka tafi ya ka je kai sallaka ta isha'i in ka samu wani abu cikin tarawih ne sai ka zo ka bi in baka samu ita ma kai kai kadai kai farila ma kai kadai bare kuma sallar tarawihin abin da ya kamata kenan amma in an yi haka an yi tarawihin sannan aka zo ka isa inda gaba in dai an isha'in to ta yi ina fata mun fahimta Allah ta taimake na na ji malam wai mai tambayar ta gaba yana su a bambanta mai na tsakanin tarawihi da tuhajjidi kuma tambayar shi ta biyu in yayi tarawihin nan har yi shafa'i da wuturi kuma zai iya ta hajji duk shi da tambayar tagwayen tambayoyi kenan ta na farko dai da tarawehi da ta hajji da kiyamun lai duk abu ɗaya ne sunan ne kurin ya bambanta ina fata mun gane suna ne kurin da lokaci in aka ce tarawehi na filfilin dare idan aka yi su da wuri kamar bayan san isha aka yi na filfilin dare ana kiransu tarawehi musamman cikin wannan wata na ramadan an fahimci wannan ko ita ko hajji wacce ake can karshen dare dukkan su biyan ka tarawihi da ta tahajjudin duk sunan su kiyamun laili duk sunan su ne kowace sunan ta kiyamun laili illa iyaka tarawih da azumi ake yi farkon farkon dare tahajjudi kuma ana yi karshen dare amma duk sunan su kiyamun laili dan haka ma in san samu ne in ka san zaka fito tahajjud to bai kamata kai tarawih ba dan kada ka matsa maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana matsa maka ko da wajen aikin ibada ne ka zo kai tarawih raka'a goma an fito ta hajji raka'a goma 20 ga shafa'i ga wutri kuma wuri da azumi kuma ka tafi gona ko ka tafi kasuwa matsawan yayi yawa kai baka ka ba kanka hutu an gane wannan ko kai dai ka bar daya in kai tarawih kai akwai ta hajji in za ka yi ta kai kai akwai tarawih in ka hada duka kai ban ce baka samu lada ba sai dai ba haka aka so kai ba ina fata mun gane wannan kenan sannan wutri sau ɗaya ake yin shi a dare hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la wutrana fil layl ba a wutri bi cikin dare daya in har kai tarawih kai tafa'i da wuturi. idan aka zo aka yi tahajjud kada ka ƙarin wani wutrin ƙarin wani wuturi in kuma kana da yakinin za ka tashi ka yi wata tahajjud din to aka yi tarawih kada kai wuturi in ma sun samu ne daga isha'i ka dakata. ka tafi ka huta ka ba idanka lokaci shi ma ɗan rizka ka ba iyalin iyalinka lokaci ku dan yi hira an fahimci wannan ku. sannan kuma ka dan yi bacci da aka tashi ta tahajjud sai kai tahajjud sai kai shafa'i da wuturi a lokacin wannan shi fi. Allah ya taimake mu na wata wahala yake sha yawa malam ويبقى آه، كل من عليها آه، يسأله من في آه، السماوات هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان wato shi kenan malam ya ce za a takaita tambayo ne bata zan karanta ta su ba su lokaci ya tafi kun ga lokaci ya tafi akwai bukatar mu dan ba mutane dama a dan tafi gida dan huta ko Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada kuma iko aikatawa wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka yafe muna kurakuran mu Allah ka mantar da wannan kuskuren cikin zukatan mu Allah ka tsora mu kan hanya mu daidaiciya Allah ka zaba mu na abin da zaba da kai ka tabbatar mu da shi ya Allah ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka sa barka a gare mu masu buƙatar addu'a gare mu Allah ka san ka san buƙatunsu Allah ka sa albarka cikin su ka biya musu ya Allah mu ma Allah ka san buƙatun namu buƙatun Allah ka sa albarka take ka biya mana ya Allah Allah ka zaba mana abin da ya ta zama da kai da ka tabbatar da mu akai shi ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba Najeriya zama lafiya Allah ka ba Najeriya zama lafiya in fitintun suke faruwa a wani kasar ta alhaka ya Allah alhakama da shuɗin fitattunu ya Allah shugabanninmu Allah ka ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biye bisa shari'a ya Allah Allah ka barka a gare mu Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الغفور الحمد لله wanda Allah ya jarabta da